kama tashi inda yake cewa a shafi na 71 yace anna alif anna a ghayr sabilil mu'minin law ya yakun muharraman bi karabi yace lallai ka sani bin tafarkin da ba na mu'minai ba ko a ce hakan ba haramun bane shi kadai lan yuharram ma'al mushaqqa ka fa'il munajat to da ba za a haramta shi idan an gwama shi da wato jayayya da manzo Allah ta rasu ba kamar yadda sauran wato ainihin ganawa da manzo Allah ta rasu ba a haramta shi ba don wasu suna cewa ai haramcin ba iri ɗaya bane kuma man shafin rasula gaira ta sabilil mu'minin sai suka ce wannan mushaqa shi shine haram amma ittiba'u ghayra sabilil mu'minin matsalar shi ba ɗaya da wancan shi ne yake cewa to ko da kila ba haka bane ba zai zama in an gwama kuma ya zama ainihin haramun wannan tiba a gaira sabilin mu'mini gaira sabilin mu'mini ولم يدخل بالإسلام في da لكان لغوا لا فائدة ta ذكر rashin bin tafarki muminai inda a ce baya cikin alkawarin narkon azabar da ake a cikin ayar to da an batan shi zai zama kawai shiri ta ne bayi da amfani to Allah ku baya zance mara amfani babu lagawul hadith a cikin alkur'ani babu hashu babu wata kalma ainihin wato mara amfani fasbata anna asafahu illatun mustaqillatun kal awwal sai eh, wannan ya bayi zuwa ga cewa abusan ah, shi da aka yi illa sai mai zaman kanshi da bilimi mai zaman kanshi kamar yadda ita ma mushaqqatin take da hujja dalili mai zaman kanta a kan haramci in kira in aka ce la musallimu an alwa'ida liman ittaba'a ghayra sabilil mu'minina mutlaqan bal ba'da ma tabayyana lahu alhuda yace la musallim ba ma yarda da cewa alwa'ida cewa narkon azaba liman ittaba'a ghayra sabilil mu'min ga wanda ya tafarkin da ba na mu'minai ba mutlaqan da babu kai ba ma yarda da wannan bal ba'ada ma ta bayyana da kulhuda shi zama ne sai idan mutum shirya ta bayyana gare shi sai ya kibi da annahu zakara mashaqqatar rasul sallallahu alaihi wasallama wa sharata fiha tabayyunal huda dan an ambaci jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da jiya masa baya aka ambaci sharaɗin hakan da zama bayan bayyana shari'a sun ma a kafa alaiha ba a gairi sabirin mu'mini sannan aka biyo baya da rashin bin tafarkin mu'minai da jibu an yi kuna sabbin huda sharkan tilwa ili a nasi a gairi sabirin mu'mini ce zan kenan shi ma rashin bin tafarkin mu'minai shi zama laifi ne kawai idan tafarkin shirya ta bayyana ga mutum qultu imanan sarin kenaci qawlu ta'ala wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ma'qufun ala qawlihi wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma bayyana lahu al ya ce wannan jumloli eh, ittiba'u ghayra sabilil mu'minin da aka ambata cikin ayar to an biyo bayan shi ne ya biyo bayan faɗin Allah ne ومن يشرك الرسول من بعد ما تبين له الهدى فلا يكون قيد الأول شرط الثاني وتزنسل يدي ومن يشرك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن زنسين كان شرط أين زنسنكما ويتبع غير سبيل المؤمن shin wannan النبي ذا a ɗauko انت na farko ما ma a a ce wa mai haƙin rasula min ba'ad ma ta bayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina min ba'ad ma ta bayyana lahu huda shin za mara wannan A na biyun ko ba za a mara ba shine malai yake cewa ba za a sanya ba wa inna mutaqafu li mutlaqil jinsi bil musharakati fil hukm an ba mu mutum guda biyu ne saboda sun yi tarayya a wajen ainihin hukunci irin yanayi wato waccan magana wa man shaƙin rasula guda ɗaya ce isu da shari'a ne da musafatin rasul yana zama laifi ne kinan bayan idan shari'a ta bayyana ya zama na wannan sharaɗin mu'tabar ne na fata mu gane wannan in ya zama na wannan sharaɗin mu'tabar ne menene itibarin su shine sanin cewa wannan manzan Allah ne kuma wannan ƙur'anin da Allah ya sauka masa to wajen adamu tibai da bin mu'minina ba, shin nan ma sai idan shiriya ta bayyana mutum dangane da sabilin mu'min ko ku da zaran ya ƙi bin sabilin mu'min umumin haka da islakin haka laifi ne shi ne malam sanin yake cewa wannan na biyu shi ne daidai cewa umumin rashin bin sabilin mu'minina laifi ne yace huwa qawlu ta'ala saboda Allah ya faɗi hukuncin ya ce nuwallihi ta tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira fa dalla ala anna kila alwasfayn yujibu alwa'ida bin firaj to wannan ya bayi zuwa ga cewa kowane siffa daga cikin siffofin guda biyu yana wadatar da alkawari na narkon azaba shi kadai wa dillu alaihi ma ya'ti sannan za ka iya ƙara fito da shi fili da faɗin da manzanci mai zuwa an anna da bayyanar guda sharfin fi mushaqatir rasul cewa bayyanar shari'a sharaɗi ne game da sai shari'a ta bayyana sannan ne za a samu jayayya da manzo Allah ga wanda bai ba alaihi salatu wassalam da anna man jahila a rasu rasul sallallahu alaihi wasallama la yusafu bil mushaqa wanda ya jahilci shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi bai santa ba ba za a ce yayin jahil ja da ita amma tibaru sabilil mu'min fa huwa hudan fi nafsi amma bin tafarkin ainihin wato mu'minai shi kanshi shiriya ne dama ba'u anan ayatar kharajat makhrajat ta'zim ayan ta zo ne dan ta nuna girmamawa wa tarji da ainihin wato bawar bayar da daraja للمؤمن ولو كان اتباع سبيلهم مشروطا بتبين الهدى لم يكن اتباع سبيلهم لأجل أنه سبيلهم بل لتبين الهدى yayin zan haka suka sai a fahimci cewa da a ce kun tafarkin yana da sharaɗi ne na ce in shari'a ta bayyana a tafarkin sai zan kenan ba bin tafarkin su ne alkhairi bin shari'a da ta bayyana ta fake su a inda idin fa'ida ta ba a sabilihim la fa'ida ta ne sai zan ce nan babu wata fa'ida a cikin bin tafarkin nasu وبهذا a أن اتباع سبيل المؤمنين da wannan zai bayyana gare ka cewa bin tafarkin mu'minai wannan tsira ce hanyar tsira ce fafa bata anna fahimar sahabati littini hujjatun ala ghairi ya zama kenan ya tabbata cewa fahimtar da sabon suka yi wa addini hujja ne a wanda ya ga wanda ya wallance su wa man hadda anhu fa qad tara awajan ya karkata ya karkace shi ga barin shiriyar su ko fahimtar su da addini fa qad tara awajan wannan to ya nemo kanshi wata karkacewa wata laka makanan harijan ya shiga wani tafarki wanda yake mai kunci fa hasbuhu jahannamu jahannama ta ishe shi wa sa'ad mustafaran wa muqaman wa masira sir da ita ake ita ce wurin zama ko wurin ya da gango kuma-kuma. kaga huwa alhaqu wanda yake gaskiya fa atasin bi kai riko da ita wada'ani min bunniyat at-tariq rabu da ni karkar tsaya mini sauran wato karkatattun hanyoyi yi wadda abin da ke kara fito da magana fili السابق قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم اللي يقول الله shakka ya samu shiriya a kan tafarki madaidai sabai kuwa tabbas muna da tabbaci akan cewa masu ruku da Allah subhanahu wata'ala saboda Allah yana zama majibanci ne ga wanda ya riko gare shi da kauli ta'ala wa atasimu billahi huwa maulakum ni'mal maula wa ni'mal nasir ku riko da Allah huwa maulakum shine majibancin ku wa ni'mal maula ma da da majibanci irin Allah wa ni'mal nasir ma da da ne taimako ga ainihin majibancin shi irin Allah wa ma'lumul kamala tawalli فول الله لهم ونصر إياهم abu ne sananne da Allah ya keɓance su ya ba su nasara a tamma nasratin a tamma nasratin wa ya ba su eh, taimako mafi cika da nasara mafi girma a ainihin rayuwarsu da addininsu da tafarki imma ya dillo annahum mu'tasimuna billah wanda haka ke nuna cewa suna da riko da Allah fahum mahadiyuna bi shahadatin da haka su shiryayyu ne da shaidar Allah wattiba'ul hadi wajibun shar'an wa aqlan wa fitratan bin shirya kuma abu ne da yake wajibi a shar'ance da an hankalce da kuma bisa ɗabi'ar da Allah ya kera dan adam لذلك جعلهم الله أئمة للمتقين shi zama a ƙarƙashin haka ne Allah ya mai shi su suka zama jagorori ga masu jin tsoron Allah ya haduna bi suna shigatar da mutane ga umarnin Allah bima sabaru saboda hakurin da suka yi wa kanu nuna, da kuma kasancewarsu wato suna kan yaki yuwaddihu afkani na takwas yana kara fito da wannan magana fili shi qala ta'ala waja'alna lil muttaqina imama ya Allah ka sanya mu zama jagorori ga masu jin tsoron fa kullun fa kullu taqiyin ya atammu bi duk wani tsoron Allah za ka tare yana kwaikwayo yana bin tafarkin sahabbai wa taqwa wajibatu jin tsoron Allah kuma abu ne na dole da duk da tsira sarraha Allah bi zalika fi ayatin kathira yasqubu hasruha Allah ya bayyana haka a cikin ayoyi masu jawa wanda ba zai yi yana da wahala a iya kashi shige su fi al maqam a wannan tafarki a wannan bukire fa ulama anna al-ikmama fihi wajib sai zama nan an fahimci cewa kai tsayo da bin tsarin sahabbai wajibi والعنود عن سبيله مظلة الفتنة والمحن كركشي ما تفشل سابيكما abin abinda ake tsarin zai jawo ma mutumin da ya haka shine fitina wal da kuma ainihin jarabawa sai shiga cikin jarabawa التاسع قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا ya ce muka sanya daga cikinsu aka samu a immatan jagorori yahduna bi amrina wanda suke shiryatar da mutane da umarninmu amma sabar a yayin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinuna kuma suka zama masu yaqini da ayoyin قال هذا الوصف ورد في أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام wannan ah, bayar da labari ya zo ne dangane da sahabban annabi Musa alaihi salatu wasalam wa akhbar al-mawla al-haq jalla jalali da ubangiji madaukakin sarki ya bayyana cewa annahu ja'alahum a'immatan li atammu bi ya sanya su zama jagorori waɗanda ake koyi da su man da wanda ke bayan su ya koyi da su lissabari saboda haƙurin wa ƙiri da gaskata wadda suka bayar ga Allah ik lissabari wal da tunalul su fi domin kamar yadda suke fara lissabari ta hanyar haƙuri wal yaƙini da bai wa Allah yaƙini gaskata Allah tunalul imamatu da ana haka ake samun shugabanci a addinin Allah shi mutum ya yi haƙuri a kan kan Allah haƙuri a kan gujewa kafirci da shirka da fasikanci da maguzanci haƙuri a kan ainihin wato wautar jahilai da ƙaryata wasu haƙuri wajen karantar da addini haƙuri ga sunan na wajen haƙurin da sannan kuma sai ya yi gaskiya da Allah rinjaye da cewa da gaske ne Allah ne yake abin da sabai suka yi kiran sai Allah ya ba su ainihin wato kimar da ya ba su ka ɗauki mawaki na rayuwarsu da irin yadda abokan su suka fi su karfi ƙarfin soja da ƙarfin siyasa da iya makin da yawa da goyon baya amma suka jajirce har Allah ya cika addinin sannan guda biyu suka taimake su a kai a kaburu. jiki sun haƙura da wahala da yunwa sannan sun gaskata Allah in an ci musu kamar da Allah ke faɗa alladina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum ai an muku taron dangi ba za a kashe amma me ya faru da su gudu sai Allah ya ce fa hum imani to wanda ya sa sai kare yada da gaskiyar cewa ai to dama Allah ya ga musu za mu zo na taron dangi wa qalu hasbunallah ومعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بهذا الوصف أصحاب موسى abin da sanar da cewa sahabban annabi alaihi sun fi cancanta da wannan siffa fiye da sahabban annabi Musa fa hum akmalu yaqina sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi sahabban annabi Musa yaqini wa aba musabara sun fi kuma girman hakuri min jami'il umam fiye da dukkanin sauran al'ummai fa hum aula bi sun fi cancantar matsayi na shugabanci wa haza sabitun bi shahadati lillahi lahum wa sana'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alaihi wannan abu ne tabbatacce Allah ya musu shaida akan haka wanda Allah ya yaba musu akan haka wani hakki zalika fa hum a'lamu hadhihi al-umma su ne suka fi kowa ilimi a cikin al'umman fa wajaba ruju'u ila fatawihim wa aqwalihim wajibi ne kenan a koma zuwa ga fatawarsu da ayyukansu da maganganunsu yana da kyau lalle ya shiga cikin ƙwaƙwalar mu cewa sahabai su fi kuma ilimi wannan yana da gaskiya abinda mutane ba sa tunanin sahabbai a matsayin malamai kuma sun fi tunanin sa matsayin wasu waliyai masu tsoron Allah bayan kasance wasu waliyai masu tsoron Allah babu shakka akan malamai kuma su ne generation na farko na malamai a wannan duk wani malami da ya zo a bayansu to bai kai su ilimi a matsayinsu na al'umma bai kai su ilimi haka fahimtar su da fatawar tana kan gaba fiye da ta kowa wasu tafayyar bi da littafi da sunna sannan a iyakance fahimtar alƙur'ani da suna cewa sai an gina fahimtar ƙur'ani da sunna akan fahimtar su hiskar bisa abin da ake gani wa aqlan abin da ake tunani a zuciya wa shar'an da kuma bisa hukuncin da Allah ya shar'anta a ciki wabillahi sai ce al'ashu an abi musa abu na goma daga abu musa al'ashari radiyallahu anhu kara sallaina al-maghrib ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qulna law jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isha imam muslim da rawaito cewa abu musa al'ashari ce wata rana mun yi sallar magriba tare da manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi sai muka zauna muka ce bari mu jira sallar isha fadalatna fa kharaja alaina fa qala ma ziltum huna bayan wani kankanin lokaci sai manzo Allah ya ce sai ce a har yanzu kuna nan kunna ya rasulullah sallaina ma'aka thumma kunna najlisu hatta nusalli ma'aka al-isha sai ya manzo Allah mun ce ne bari mu jira har sai an yi isha'i tukunna qala ahsantum aw asabtum yace ke kun kyau ko kuma kun dace kun yi gamu da kasar domin jiran sallah zuwa wata sallah shi ma falla ce ne zaman kansu qala ruwa yake cewa sun marafa a ra'asa wuli sama sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaka kai ya kalli sama wa kana kafiran ma yarfa'u ra'sahu ila sama ya kasance yana da al'ada in ya tsaya haka sai dinga kallon sama yana tunani ko yana ainihin tadabbu فقال سالم سيمن قال الله يشي النجوم أمنة السماء توراري سولة أينه وحده security نوانا السمانية إذا ذهبت nujumu. wannan zahabatin ba zahabti wani kira zahabatin nujumu idan taurari suka shuke a tassama a amruha sai al'amarin da aka al'auranta masama ya shi ne kiyama ke idan da aka waye gari idan sama'un fatara idan sama'un shakkat aka kekke ta sama taurari suka tafiyar yadda su aka waye gari babu su to shi ke nan zaman sama haka ya ƙare za a na ɗaiɗaye ta aikata kata da ita tashin alkiyama sai ce wa ana amana tulli a sahabi ni kuma ni manzon Allah alaihi salawatu Allah wa salamu ni kuma ni ne security ni ne aminci ga sahabbaina sai za zafa dan shuɗe in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ata ashabi ma yu'adu abinda aka yi alkawari abai zai sami su su tsere su nauyi su cewa a cikin sharhinsa abinda yake nufi a nan fitina da yaƙe-yaƙe da rijjar mutanen ƙauye din nan da kuma ikhtilaful qulub sassafawar zuciyoyi a waye gari akwai zarginna akwai fitina akwai rashin fahimtar juna da yaƙe-yaƙe kuma duka waɗannan kamar dai nawawi ya faɗa duka sai da suka faru da sahabbai bayan shi dan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radiyallahu anhu wa ashabi su kuma sahabbai na amanatul li ummati su kuma security ne na al'umma za idza zahaba ashabi idan sahabbai na suka kare ata ummati ma yu'adu su to al'umma ta abinda ake musu alƙawari abinda aka yi ma al'umma ta alkawarin jirkis jirkis shi ne tikiɓoɗi da ƙirƙirarren abubuwa da ta da haka nawa ya fara cikin tsanin sharhi ana jin yana ishara zuwa ga zai mana shari'a dogo a kai amma da gaskiya wanda za ka ɗauka a ciki ashe labarin sahabi yanzu ana ne da kai shi sa wannan islam za ku da suke ganin cewa kawai a ah, ai wasu mutane ne kawai suka sa wa sahabai wannan mukamu amma kaji da manzala da kashi shi kira da suna ashabi kamar yadda kun dai kira su a wasu wurare daban waɗanda ba wannan ba a cikin hadisin abul qasim tabarani a cikin mu'jam al-kabir manzala yake idza zukira ashabi fa amsiku idan ka ambaci sahabbaina to ku shiru kar ku faɗi muguwar magana a kansu idza zukira al-qadru fa amsiku na ambaci kaddara kada kai kokarin sai ka gane tafasil na kaddara ah, wannan riwaya ce tabbatacciya haka na a cikin riwayar bukhari da yake cewa a daina zagan mana sahabbai na lokacin da aka samu wani tashin fahimtar juna tsakanin sahabi abdurrahman dan awu ɗaya daga cikin al'ashara al-mubashirun bil janna da kuma khalid ibn al-walid wanda shi ma khalid ibn sahabi ne amma baya daga cikin ainihin sahabbai na farko farko waɗanda ake wani ƙarfi da asabi ko al-awwal min al-muhajirin wal ansar sai khalid ya ragi ainihin abdurrahman dan auf da aka kawo manzo Allah kara duki cewa ku gina taba mini sahabbai na Ku za ka lafazin sahabbantaka lafazi ne wanda ke mai asali a shari'a kamar yadda muqamin al-muhajirun wal ansar yana da asali a cikin alqur'ani Allah ne da kanshi laqaba mun sunan al-muhajiruna wal ansar الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون كذا كذا كذا عند الله يبان لبارك su da wannan sunayen cewa muhajirai yan ƙaura, wal'ansa, da kuma wanda suka taimake su za ga su duka abubuwan wato sam ne na Allah ba mutane ne suka ba su matsayin hata gartar da Allah ya sa ta zama kici siffatu kuma da malamai suke faɗa Allah bai taɓa ɗaukar tsadaniyar bayani akan gartar wasu mutane dalla-dalla ba in ba ba ma'ana ko waɗanne mutane yana kyalin su da ya musu hukunci da abin da ya bayyana kamar da umar yake cewa dama wahayi na sauka ya bayyana mana wani mutumin kirki ne wani mutumin banza ne amma yanzu babu wahayi wanda ya bayyana mana kirki sai mu hukunta shi da kirki wanda ya bayyana mana akasin kirki sai mu hukunta shi da akasin haka to kalli rayuwar mu a yanzu misali ko a abin da muke kanta na tarihi ko abubuwan da suka shuɗe na kurkusa ko na nesa duk wani mutum ana mai hukunci ne gwargwadon abin da aka fahimta daga zahirin in da sun zahiri ke bayyana na kirki sai hukunta shi zahiri wallahu ya tawalla sara'i da Allah ya so sai kyala sabaya ma'ana bin mutane su yi ijtihadi wajen fahimta na nagartar kamar da da ijtihadin mu ne muke gane nagartar albani bin da ilimin da ita ne muke gane nagartar ilimin imam shaukani da nagartarsa ilimin ibn taymiya ahmad ibn hanbal malik ibn anas duk wannan da hadin wasu malamai ne da wasu al'umma da suka shaida ayyukansu ake gane da kirki ne haka a cikin anguwa a gari da ake wannan na kirki ne wannan na banza ne babu wahayi a duka kokari ne namu da fahimtar zahirin abin da muke gani ko amma su ta habbai Allah bai bar wannan sai ya ɗauki ɗawaye ga kan shi ya bayani yake suna da gaskiya yake ya yarda da su yake mutanen kirki yake ya ba su aljanna yake ya ji musu kurakuran da suka yake kaza yake kaza yake masu taimakon manzo Allah ne Allah ne wannan bayanin da kan shi da ka sai kuma mamakin yadda wani zai zo ne sai ya yi eh, abin kreditin duka waɗannan falala sai ya lalatar da duka wannan falala da Allah ya ba da wani eh, mummunan tunaninsa da gaba da muguwar ainihin wato fitra da aka ɗora shi sai ba yi zuwa ga cewa ta ga mutum wai babu dama ambaci sahabi ko sunan sahabi sai ya zama cin jiki a duniya wanda wannan alama ne na kafirci da bincikanci ai ai wasu ne koko sulla ya zan kana yayya da wani daga cikin sahabbai babu shakka akan fata ce wannan mabayyane Allah ya tsare yace ah, yace laqad ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nisbat ashabi radiyallahu anhum ila man ba'dahum fi al-ummah al-islamiyya nisbatihi li ashabi wa nisbatu an-nujum ila as-sama kaga Allah manzo Allah ya dangantakar sahabbai da na bayan kamar yadda dangantaka shi take da sahabbai kamar kuma yadda dangantaka taurari take ga sama wannan ma'lum أن هذا التشبيه النبوي يعطي في وجوب اتباع فهم الصحابة لهم وأن وتقتنشينا لنا مكة وجب سنبل تفرسن كعباء وجمع الدين نذيرة رجوع الأمة إلى نبيها yana son ya kamar yadda yake wajibi ga al'umma ta koma zuwa ga manzanta salawatullahi wa salamu alaihi ainihu sallallahu alaihi al-mubayyin lil qur'an kuma Allah shine mai bayanin qur'ani wa anzalna ilayka dhikra lin wa ashabuhu ridwanullahi alaihim naqilu bayanihi lil umma su kuma su ne masu ruwaito wannan bayanin su ne ainihin yan jarida masu ba da labari akan ga irin fassarar da manzon Allah ya aiwatar game da ainihin waɗannan nasoshin alqur'ani wa kadhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'sumun la yantiqu anil hawa wannan shi annabi alaihi salatu wasalam tantake daga kuskure ganganci da duk sauran abubuwan da ke ibije wa dan adam dan haka baya magana daga san zuciya inda ma yasiru anhu ar-rashad wal huda abin da ke zuwa daga bakinsa shiriya ce da ainihin tafarki mare wa asabu udulul la yanfiquna illa sidqa su kuma mutanen kirki ne masu nagarta da ba sa faɗan komai sai gaskiya wala ya'maluna illa haqqan ba sa aiki ce da gaskiya wa kamalikal an-nujum wa taurari ja'alaha Allahu rujuman lishayatin fi firqati fi kiraqisam daga cikin ayyukan da Allah ya bayar wato function na taurari a sama na farko akwai su zama abin jifa shuhabun kenan ko juna da ake jifan shekaru a da suke zuwa neman satan ji fakara ta'ala shi na Allah yake cewa inna zayyana sama'a duniya bi zinatin kawakib lallai musu Allah mun kawa ta sama da ainihin kawa na taurari wannan shine kayan aiki da zina wa hifzan min kulli shaytanin mari da kuma ainihin wato su zama tsari daga duk wani shaytani wanda yake kankarare kaji na biyu kenan hifzan lissama la yasamma'una ila al-mala'il a'la su shaytanin nan ba za su dinga samun damar jiyo can da ake yi a can tawagar sama ba wa yi kuma kuna min kulli gane za a dinga harbin ta kowane gefe duhuran ana ainihin wasu zubar da su walahum azabun wasu suna da azaba wata ke mai dogewa illa man khatifal khatifata sai dai wanda ya dan samu sai dan ji wani sai dan wasu wani zance ya dan sama ya dan ji wani kanin bayani fa atba'u shihabul faqih shi ma sai a biyo bayan shi da ainihin wato yula wanda take mai turowa a kan mai huda shi wa qala subhanahu wa ta'ala Allah yake wala qad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabih hakika mun kawata sama ta nan kasa bi masabiha da fitilu wa ja'alnaha muka sanya su waɗannan fitilu din rujuman lishayatin abin jifa ga shekaru wa kazalika haka nan kuma as-sahabatu radiyallahu anhu sahabbai Allah ya ƙara musu yarda sun kasance zinatu zinatu hadhihi su ne kalliya wannan al'umma kamar da taurari suka kulliya ga kan kanu tafsal su da su zama wato katanga gane karewa da ta'awilin jahili wanda sai hana ya ba shi na makaryata wata harikin ralina da kuma canza addini wanda masu kuke suke masu zafin kai da suke canza addini allafi ne alu ƙor'ana ibriyu wanda suka sa ƙor'ani ya zama abin karkatarwa suna karkatar da qur'ani wa abu wanda suke bin su da su yanzu katansu ba ta yamini wa zatar shimal ta haka suka rarraba wasu suka yi dama wasu suka yi hagu kowa na cikin ayi shi a kan da shi amma wani na dama wani na hau. fakanu zi suka zama ainihin wasu wato kungiya kungiya wato a rarrabe wa kazalika to haka nan dai a cikin wannan kwatancan fa idan nujuma manarun li ardil lahi su saurari suna matsayin fitilu ne ga ainihin duniyar da Allah ya halitta da ahlil ardi ga mutanen duniya ya haka dube ha don mutanen duniya su shiryattu ta hanyar taurari, shirul matar wal walbahar, a cikin duhun doron kasa da duhun da ke kan teku ga matafiya ke kama kala ta'ala kamar da Allah ke cewa wa alamat wa bin nadmi hum yahtadu da kuma ainihin wato ma'alim shine milestones alamu kwana bishiya gini da sauransu tudu da gangare waɗannan su ne alamu waɗanda idan mutum ya tafiya ta hanya suke bayyana mishi inda ya nufa da inda ya bari da sauransu wa bin najmi hum yahtadun kuma su mutane suna samun shari'a ta hanyar sauraro wato su kalli sauraro su gane ina ne inda ya kamata su bi qala jalla sha'anu Allah yace huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi bulumatil barri wal Allah shi shine ya halitta muku taurari da dubi ha don ku shiryatu ta hanyar taurarin fi bulmatul barri wal bahr kaga ya faɗi aiki na uku na taurari bayan jina bayan ah, hifz da kuma al-hidayah lil musafir وكذلك الصحابة يعني كذب مجانا من جمال التوراري أكا أبو يكي yi للصحابي يقتدى wajibi ne a koyi da su irin yadda ake shiryatuwa daga taurari haka ya kamata a koyi ga ainihin wato sahabbai lin najati dan tsira min zulumati shahawat daga duhun sha'awa sha'awai da shubuhat da duhun shubuhoyi wanda waɗannan abubuwan guda biyu ma kuma su ne ciwukan da suke lalata addini sha'awa ta aikata zunubai da fasikanci da kafirci da sha'awar karna ta kuma shubuha wadda ke kawo bid'a da barna a cikin aqida da tunani ta hana mutum ainihin fahimtar gaskiya wa man a'rada an fahli wanda ya karkace ya bar fahimtar sabai fa huwa fi ghaibihi yana cikin mutane ya taradda yana kaiwa ya kawo fi zulumati ba'daha fawqa ba'd a cikin wani duhu wanda wani shi na saman wani idza akhraja yadahu lam yakad yaraha yadda in ma ya fito da hannunsa a cikin yaki mai duhu kuma da Allah ya kwatanta sai mutum ma ya kusa ya kasa ganin ainihin wato lam ya ba baya kusa da ya ga ainihin wato hannun ma'ana baya ganin don dama ita kada tana da siffa kamar da suke shi mata eh, ha nafiyu wa ha isbatu in aka zo da ita da harafi na korewa ta zama tabbatarwa ne aka zo da tabbatarwa ya zama korewa ke za ka nan da yake lam ya kan yara bi kusa ya ga hannunsa ma'ana ba lam ya kan yara bai kusa da ganin hannun ya ga hannun nan amma da kyar na fata mun gari kama haka fama zabahuha fa zabahuha wa ma kadu yafalu wa ma kadu kaga nasu ne to fa'alu wa in yakadu allazina kafaru la yuzlikunaka bi absarin kaga isbat ne ko to lam yaf'alu ina fata mun gani haka ma'anar kalin da alarci ijmani sahabati muhsin alkitaba wa sunna min shayatin al-insi wal jinn kai da sahabbai ne kawai zamu tsare littafin Allah alqur'ani da sunna ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallamu alaihi daga tisho'i na shedanin mutane da su wani mai bid'a da wata barna zai kokari ya nemo mata wata watan aya ko wani hadisi da zai dauka matsayin shuba da zai ba babu wata a da ake wanda ba a goyon bayan da wani abu sawa'un umumi ne ko wasu da amma ko wata aya da kwata kwata ba ta da alaka da ta ce a juye a ce ai tana da alaka akwai umumat ayoyi da suke gama gari hadisai gama gari sai a dauko su sai a tasu ko kuma wasu wanda suke da akwai abin ya yi kama da wannan gida da ya yi marmaza ko kuma abin da ba kwata ce alaka amma zai iya ɗaukan wannan fassara musamman a zamanin nan na baya da zamani ya tsawo daga barin asirin nubuwa da asirin sahaba da asirin tabi'in shi mutum ya ɗauki ƙur'ani sai ya fasara shi ya goyi bayan duk abin da yake goyon baya sun mutane kuma sun bi kabbara a ce yana da hujja a cikin alƙur'ani suka tara irin wannan akwai lokuta da dama wanda ba a tsira wato wawu shi kafa shi ba a iya disputing claim ɗinsa sai ta hanyar kawai cewa to wane ne ya fassara wannan daga cikin magabata wannan ke kawai amsar da baji bai ba matuƙar addinin da yake akai ba daidai ba to ba zai iya amsa wannan tambayar amsawa mai gamsawa. kike to kuma ko ne kuke da shi daga sahabbai shi kenan yanzu ya yarda nashi ba na kabai bane dama kuma shine muhallin nika sauran kuma sai a sa rana a zuwa a tafi ma duk wanda ta biya ce ah, to kai ma ai kana kaza ya yarda nashi tuhumar da ake ne a kai ta hau kansa tuhumar da ake mishi a kai ta hau kansa yanzu yana so ne ku yi musharaka a cikin wannan karni da aka sun ce to ai kai ma kaza ne ina ba ta mana fahimta wannan jama'a kaga wannan shi ne shi ne kawai kariya ga asalin addini zama in ba don haka ba misali don shiga a waye gari ana yin addini to a yi ta bayyana ba wanda shi lalata kiristanci shi lalata Shi ne kowa a cikin al'ummar malami ne ko fasto ne ko mai wa'azi ne yana da yancin ya kara ko ya rage a cikin addinin da ya tsara ana yana da yancin ya tashi ya kuru da cewa an ma ya gaya masa Allah ya ce a yi kaza a daina yin kaza mu kirkiro sabon abin da ba a taɓa jin labarin ba kuma sai a yi shi hatta littafin Allah da Allah ya sauka musu injila da zabura da attaura suna cire wasu ayoyi su sa ko su cire wasu kalmomi su don ya bari zuwa ga abin da suke so na yanzu na son zuciya bayan tsawon zamani idan wani zamani ya zo sai kuma a samu wasu daga da kuma ya kamata ba a ƙara updating kuma su zauna su yi updating su yi editing cin sama da aka fi canza littafin Allah na alkura da injila gaba ɗaya aka wayi gari zan cikin mutane ne ba na Allah ba ka aka samu watan karo da juna mai yawa matuƙa a cikin daga kamar yadda Allah yake faɗa walau kana min indi ghairi lahi lawajadu fihi ikhtilafan katiran أفلا يتدبرون القرآن ولو كان ba عند غير الله هو ذاك الأوك الله القرآن وإن با الله يتدبرش با دا a وتنساقني بيوع تدبرش mukalafa المخالفة شيء wanda ba Allah ya saukar ba to ba ne a samu sabani mai yawa kuma idan an yi idayin cewa na Allah ne ya ga a cikin Bible akwai sabani mai yawa da junansa me yasa saboda maganganu ne na mutane a shi shine me yasa aka wayi gari haka shi na dini kirista saboda babu babu kai mu cewa sai kaza kowa yana da dama ya haka hakan ka dauki a cikin al'ummar musulmai ka dauka misali yan dariƙa yan dariƙa sun halatta wa kansu ƙara duk abin da son su ya so a cikin addinin Allah na ka aka wayi gari kowanne shehi idan ya zama shi jagora sai kokari ya canza addinin yadda addinin zai zama addinin nashi ne kawai haka ya ce ma su ja na fashin ɗarika don kan lura yanzu ɗarika ta zama ta indaci indaci ya fi muhimmanci a ɗarika da cikin yanzu kuma haka shehunne ne yanzu ka ɗauka misali lokal shehunne irin sayar bauchi suna ta ƙoƙari ne zama sun ma kansu wato shimfiɗa da bayan shi ke wasu ɗarika ba ta gangaro zuwa kansu haka haka su yi kullum kowa ya gina girman kanshi shi gina falalarsa da takasa da wani takasa. da ya zama yanzu shi ake wa wannan hidima duk ba yi zuwa da haka shine rashin gari. idan wani shehi ya gari yi ce yi kaza babu wanda zai ce to ai shehu na mulada ba yi wannan ai sahabbai ba yi wannan ba akwai tun da shehi ne ce yi za a ci gaba da idan aka wayi gari mutane suka halarta wa kansu su yi musulunci da irin fahimtar su ko abin da zai bayi zuwa ga ainihin wato addinin Allah kenan a canza shi ya zama tunanin mutane ne ba ba ta farkin Allah ba shi yasa wannan jama'a kawai take ka'ida ta fitarwa daga cikin sarkakiya ake samun cikida yana da yana da articulation yana da eloquence yana da fasaha wajen zance jinsiya magana ya na kwaikwaya ta da ta kawo umuma a ainihin wato kawai da amma yana goyon bayan yana istihsanin yanzu ka zauna ka saurari wani yana kokarin goyon bayan abinda ana da yakini ba gaskiya ba da kai da shi kuna da yakini mu ɗauka alal misali mu maulidi a matsayin misali ya ta wani wanda Allah ya mishi fasaha kuma ya yi karatun arabiya ya zo yana ta ayoyi yana ta can hadisai yana ta kawo maganganu yana ta ɗaukowa daga lantafai. Dan akwai ku, Allah ya ce kaza ai Allah ya faɗi kaza ai an ma kaza sai ka kawaye gari kana da ashe da gaske ne waɗannan ayoyin nan suna bayuwa da zuwa ga wannan fasara a nan ne yake ce ka kawai ne a bincika shin wannan fasara fasara shi ke ko ko fasara magabata ce idan fasara magabata ce to daidai ne shi fasara shi ke ba to ba daidai ba ne da suka bincika ma babu ma laisa laha ainun wala aka alfara irin wannan fasara ba ta da ainihin wato burbishi ko ajanta cewa nan ne kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un shi ai shi an ce ai murna a farin ciki da alheri akwai alheri kai manzo Allah ya ce a jama'a dan mun yi murna saboda manzo Allah ya zama laifi jama'a kaunar manzo Allah gaskiya ce ko ba gaskiya bane gaskiya ne yanzu mun kaunar manzo Allah jama'a mun yi laifi a ne ake yi a wurin kafin alkur'ani kafin alkur'ani kuma laifi ne kuma sai ka ji kana kana subhantuwa wa Allah ya saka mu ala tarikar da tabbatar da tarikar tijaniya ko eh, to amma sai ka dauka wannan ayar sai ka fito haka ka san mai ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta ne yayi aiki da ta to yayi aiki da ta sahabbai ya suka aiki da ta sahabbai suna kwanan manzo Allah kuma su shi sun kuma manzo Allah to sun yi aiki da ta wannan fasar a to da su ba addini ba su ya kafi a zauna lafiya shi sa za ka ga dubar ɗan gida yana iya da cewa shi ahlu sunna amma bai cewa alamana shi tsara zai iya wannan gangancin saboda zarar ya ce ta gaba ya warga da suka tare da shi duka da zarar mutum ya ce ni ma ina bin Qur'an da sunna ne bisa ta farkin salaf in ji za a lazimci wannan ka'ida ku irin shi ta wani da su da ke yin shi'a su al'amarin sa a fiye yake don su a lokacin da suke cewa masu shi wai ahalin sunna kuma zagin salaf suna zindaba musu a kan suna fiye da da aka bashi su babu abin da ɗan ɗan shi'a yake kyamata fiye da yake ka ambato na cikin salaf ka'ida yan dalila suna cewa su ahalin sunna an bi kirbi ahalin sunna shine bin san zuciya da fasara alqur'ani da sunna kan zuciya ash'ariya suna cewa su ahlus sunnati khawarija suna cewa su ahlus sunna duk waɗannan suna kururuwar sunna da duk sauran wasu ƙungiyoyi suna cewa su ne ahlus sunna amma ba sa cewa su suna kayyadantuwa da mazhabin mazhabin sara a wajen fasara sai ma su dinga taron mai faɗin haka da cewa yana ta yana nuna shi na Allah ne yana so ya nuna shi ya fi kowa yana mai da mutane baya ai an wuce wannan zamanin ai da zai yi abu addini irin nasu to ba zai yi kina a tsira ba lazimin haka shi ne ba zai yi a tsira ba ba za a ba irin nasu kuma abinda mutane suke mantawa shi ne fasadin fada manzan Allah ya kara ana yi a makka har yanzu ba a yi da shi wannan da ake dinga jiliya da manzan Allah ya kara yawa a aka daina har yanzu mutanen yanzu duk ya barnar su da suke kai irin wannan barnar ba su kai ba don a yanzu babu inda yake a matsayin an yarda da shi recognized cultural practice ta kama yarka da shi babu da zaka da a ce kawai yarka ka kashe ta don wai kada ta ki balaga ta zama maka matsala ana jin a yanzu akwai inda ake gadar matan aure mutum ya gaji matan babu sai dai yana garin maguzawa ku don sani ya kai a civilized society bai ba a wani waɗannan alkaru alfaru na yaƙi kawai ɗaukar fanta da ɗaukar fanta ana yin shi a lokaci a matsayin recognized cultural practice shi wato abubuwan kuɗa ana yin su a yanzu amma suna matsayin laifuka ne da hukumomi suke hana amma wancan zamun nan to abubuwa ne non ba komai ita kuma nan kana cin fiye wata yanzu ba wanda zai gaba ka kyauta ba ko za ka aka zuwa barin suwa ne sun ce masu ba na hari don ɗaukar fansa ko to daidai za su dawo ma suna tawaka suna alfahari a kan haka da ake kira sannan mulki kowa da nashi da akwai anguwanni da akwai na gidaje da akwai na individual da akwai na mata da na maza da na yara da na manya kowa na da gudu ko kuma wanda yake na duka kabila da na duka gari da na cika yanki gumaka ne ga sunan firkituwa da iyaka ana bautar su waɗannan yanayin a haka ne kuma za Allah ya zo yi wa'azi sabannin suka musulunta suka taimake shi ya taimake su suka yi jihadi har suka kafa addinin Allah wannan kuma har yau ba a taɓa gwada wani tafarkin tsira da yake baki shi babu wani tafarkin tsira da aka gwada akan siyasa ko tattali ko zamantakewa ko al'amuran yau da kullum balantana kuma addini ba taɓa samu wata al'umma da ta gwada wani tafarki tafarki shi labari yadda na sahabbai kai labari ba taɓa samu ba yau babu tsarin soja ne tsarin dimokuraɗiyya ne tsarin gurguzu ne tsarin jari hujja ne tsarin kama karya ne kowane iri an gwada ba sa ci ba sa yi wannan shi aiki wannan tsarin gyaran al'umma da tarbiyyar mutanen da da aji har saboda ka a samu da yanayi da za a ɗan yi wato ɗan transportation a ɗan kai a kawo shi ne suka kawo kansa ƙa'idoji na cewa to idan wata kaza ya shiga kar a yaki ya zama ceasefire ba a yawo da makami a cikin rajab da ainihin shawwal da zulqa'ada da zulhijja ko makami ba a ɗauka saboda a samu aminci saboda bala'in da ake shi wanda zai hana ka fita da kawai shekara guda su da kansu suka tsara kan suka kai wata ka bada wata ka bayar duk wani yaki a jingine saboda mutane su samu su dan yi walwala ko yanzu saboda bala'i su ma ya dade akwai akwai fitintunin da ba a yi resolve din sun da mutum ce ba an fi shekara arba'in ana yi to a irin wannan yanayin ne ba aka zo aka musu gyaran kayan da gyaran tarbiyya suka zama ana karatu yanzu kusa suke an an ce su bayar ɗaukowa suke duka su bayar in an haɗa su ƴan uwantaka da mutum ya su mutu gayyara ne wanda da gaba suke da jinin su wa kuntum ala shafa kufratin minan nari fa an kaba wa kuntum a ada'a fa allafa bayna qulubi fa jini mafi yi ikhwana haka Allah bai mutu su wane ne mutanen da suka waye gari suka zama kan da su babu su wane mutanen da suka waye gari suka canza daga mafiya munin al'umma zuwa mafiya kyau babu in ba su zan ba kuma duk wanda ya ce ya iya irin wannan hasken daga nasu to za su ce nan waɗannan al'ummar tun da shekarun dubu ɗaya da ɗari biyar zuwa ga yau ba a taɓa samun al'umma da aka gwada gyaran al'umma ta hanyar farki irin nasu kuma ta gyaru haka waye gari mutanen da ke zuwa su sa tsani a ka'aba don ka shigo su kwace ma zuciya ka'aba in ka shigo baka nemi izini ba ka hau da kabu za a fara duka gani a da duka kayan da aka kasan ta kabar cike take da kayan kwashe na mutane da kwace amma sai suka waye gari ana neman waye zai a shi zakka ma sai a rasa haƙƙi na shari'a wannan shari'a ta ce a bayar amma kowa ba zai karɓa ba in ya tabbatar da kusan da Ya da kuma na mutane yake kwacewa a wuri mafi aminci a duniya ga gaba ɗaya awon sun san ba musu kuma kuma mutum bai san kowa ba ɗan ƙabilai duk abin da na su yayi za su kare shi kawai naka baya ne ka kake rayuwa a gariya in ka ji ka kashe wani ka dawo cikin dangin to da su bayar da kai a maka su za su kare in suka bada shi suna ganin sun yi abin kunya za su ɓoye ka a yi ta a cikin tarihin har budai zuwa gabara a kan kisa ne kwaya ɗaya na raƙuma da magudin abin da aka yi na gasan gasan tsirara kuma kan haka aka kashe mutane a kowane bangare an ce an kashe mutane sun dubu arba'in yana daga cikin gungumin da sai da musulunci ne na aka kuma mutane musulunta da aka yi kawai shi ne dawo aka zo shi don akan zauna a cikin yakin nan ya isa haka in fa akwai garin da aka fi sai a karar da mazajen garin gaba ɗaya ko mata da yara duk duk wani namiji ne ƙarfi hali, an kashe shi ya zama garin mata A hatta ganin imamu na sa'i ta ce kuma shi na sa na daga cikin abin da malamai suka ba da ban irin wannan mai yaki a jazziya da aka yi a kashe gaba ɗaya maza sai zama garin mata ne kawai irin waɗannan mutanen Allah ya shige shi ya kada su ta hanyar manzara ta hanyar tafarki wannan kare ya ce ta maka cewa tafarkin su shi ne tafarkin su in ba a bi shi ba kuma ko shi ya aika fitin about the bush da tura su ke cewa shi ya aika da shi cikin duhu ba za a tsira ba a duniyar nan ne wannan kare قال يتقبل السوى ومن الماء آه، آه، وكذلك الصحابة في إسلامهم آه، في كل ما للناس من كل ما والشباب ومن أعرض عن فهم في وهو في غيه يتردد في ظلمات بعضها بعضها فوق بعض إذا أخرج له لم يكد يراه وبقال الصحابة نوصل الكتاب والسنة التي الشياطين من الإنس والجن الذين يبتغون الفتنة wanda suke ainihin kawo fitintunu wa yabtaguna ta'wilaha suke kokarin su karkatar da ma'anar ayoyin alqur'ani yuqsidu muradan lahi wa rasuli sai su lalata abin da Allah ya ke nufi shi da manzonsa fa kana fahmu sahabati hirza da ka mai da sahabbai hirzi ne kariya ce sharri da duk wani sharri to asbabi da duk wani sababi na sharri walau kana fahimu لا يحتج به لكان فهمهم بعضهم أمانة للصحابة وحرزا لهم وهذا محال إلا ذاك شيء فهمت السبع حجة بني sai zan kenan fahimtar na ƙasar su shi ne kuma kariya ko wannan kuma ba zai yi a ce fahimtar na ƙasar su shi ne zama kariya gare su a sai fahimtar su ta zama kariya ga na ƙasar su fahimtar na ƙasar su ta zama kariya a yanzu ko mutane suke ɗaukan fahimtar su su fassara abin da ya faru a zamanin sada kuma su lazim a kan wannan zafi su hukuncin da zafi kan wannan za su hukunta cewa sai na Abakar, ai ya yi zalunci ya hana fatima gadar da ka fi ta ihu suna suna allah ya suna cewa ya kwace mata gado ai annabi na da wata gona a fadak an kwace mata gado abin da za ka mamaki na farko shi ne idan kalli misali wannan kabiyar da mutum da manzo Allah sai sallama ya rasu suwaye magadan shi akwai Abbas a matsayin kanin uba da ke da ɗan namiji akwai matan aure sannan akwai ta Fatima ko ga Fatima tana da ainihin rabin dukiya tunda babu ɗa namiji mata suna da ainihin takwas saboda akwai farin kai ɗago sannan shi kuma wancan da yake matsayin uba yana da asirki na albasiya sai na bakar ba za su iya kawo labari a kan ya ɗauki dukiyar na ya ba aisha shi fatima aisha da kawarta hafsa yar abokin su ku ga gadon amma ita wani sabarin mutum yana ta da mama kawai ba wanda ya kawo wannan kuma yadda fatima ta tambayi gadon haka su ma ta tambayi gadon su kuma da can amsa ya ba su cewa manzon Allah ya bani labarin cewa su annabawa abin da suka bari gado ne ga al'umma ma'ana sadaka ce ga al'umma gaba ɗaya. kuma wanda ya fi cewa da makami na annabi da manzanci zaka ce ga annabi zai dinga tara zuciya shi ma yana tantancewa dan ya mutu da iyalan shi gado ya bar mummunan ainihin tarbiyyar al'umma da ya zama ma ya fi kare kalla mu kai jama'a yadda mutane suke da wannan tunanin cewa bari su tara dan su ba wa yayin wannan shi fa kwanta da mukami na annabta sannan ko ba sai na bakar ka yi ruwaito ba abbas da kanshi ɗaya daga cikin makarin shi mai ruwaito da wasu sabai da wasu na fatan fahimtar sun ruwaito sannan ita kanta fatima ta fahimci cewa kuskure daga baya ta dawo da kuskuren dan misali yanzu abin da abin da ya kamata ka tambaye su shin shi wannan yana da magana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma ra'ayin ta yanzu tana matsayin ƴar manzo Allah sai ya aje magana manzo Allah sai ya bar ra'ayi ai na ke yin wannan kallon a aje magana manzo Allah da aka nadiya kasance wata iyarsa ta samu darajar ta sai a ce to aje maganarsa ya ɗauki ba kare za a ce ga shugaban kasa ko kuma ga matar shi ko ɗarsa sai ya ba da doka ya ce a yi kama sai ta kuma ta taho a guje wannan ma'aikata da ke ni ko ban yi za a yi ba saboda mai saboda babana ne ita shi kenan ranke da muka iya Ya a da duka rubutar mutum da za a yi ne kan ba shi a ce ai ɗanka wanda kake kake ai ba ta so a yi haka ranka ai ba wanda zai fara wannan zanzancin hatta a nan ƙasar da ake ganganci ina jin ba ya kai wani. kawai a ce wata yin karama yarinya ta taho ma'aikata ta ce na sauke na sauke kwamishinan ne saboda mai so babana ne gwamna ko ta dinga buki shi kenan ya naɗa kayan ke ka ƙara gaba ka kawo saurayi shi ne kwamishinan misali in tana sa ka gare ta nemi gwamnan shi dan wawa ne kamar da ya haka amma zai zama a hukumar da aka ko to na ɗaya kenan na biyu kuma a addinin shi a jama'a yana cikin usulun tafi da furo sai cewa mata ba sa gadon akali gida da gona da ababen hawa mata ba sa gadon shi addinin shi a haka ma wanda ya faɗa cikin asulu shi a cikin a alu shafi da ba wanda na addini kuma ku ba amma ba fatima tun da mace ya kun cikin rigima kan wani kuma in ya ne rigimar cewa an hana magada cin gada manzo Allah sa islamu ya kamata su rigimar ne cewa a ba duka a ba kowa na shi yanzu idan akwai wani gado da ake rigima a kai an hana karata in ka je ka kai kotu ka ce alƙali ne kai a ba ka kai ka dai ne a raba kowa a bashi shi shi ne a kai da ya zama sai sun ne wa cewa an hana magada ba an hana fatima kare da bai ta kaɗe ce da shi ba inda shari'a za a zo a sanin umumi ba ita kaɗe ba shi kaga saboda son zuciya ne addini ne na san rai kawai addini ne na wasa sai mutum ya ɗauki wannan a matsayin abin da zai cuci sabo shi wanda ƙarya ne shi ya ɗauko bayani shi kuma akan cewa ai a cikin su ma akwai munafakai ai ba kowa ne ma sahabi ba sai wanda ya kaza ai wasu su ma irin irin wannan shedancin da wannan na Kano suna yau har sai ya kai sahabbai wuta zama saboda tsabar tsaurin ciwo da ganganci irin waɗannan duk ba za su yi kuma mu kiya tunkarar su ba sai mun tsaya tukuna na farko mun san falalar sahabban ilmance sannan mun san tarihin ayyukan da suka yi sani na hakika dan kullu abin da ya kan ciwo malam zuwa kadamar damar gari Allah ya fata mun shi cewa mutane ba sun ganin sabai ba da haka aka zaki sabai mutane ba sa riya ba sa jin kura da kai abin ce amma kuma saboda sun ganin uban shi da uwan shi da an zage su zai zai ji kunci saboda ɗan siyasa arewa sun da dauna. ya ka samu wani gwamna na soja ko a gombo da zai shi Yohana Malam ya zagi Sardauna sai da aka mai Allah wace gaba daya kasan nan kuma aka fi shi daga bukawar shi kawai sun da ya faɗi bakan magana a kan kasuwa amma abu mutum ce sai a faɗi bakan maganganu a kan sahabbai kai da ma za ka yi magana sai a ce kana raba kan al'umma ne kana kafarta musulmai duk waɗannan masu wannan magana wai hanyar musulmai kuma kai da kai magana a kan su kai ne ne ka gara madini da ya haƙi nan wani sallar Allah ya tsaye za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته